بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تؤطى مناحا حتى تسيل إلى مولاها ولا تسيل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيسير نفس دوائها حتى ينقلب داؤها فيسير نفس دوائها ولا يشك لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد وكما أن من نهى نفسه عن الحوى كانت الجنة مأواه فكذا يكون كلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نئيم أهلها نئيما البتة بل التفاوت الذي بين النئيمين كالتفاوت الذي بين نئيم الدنيا والآخرة وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر كلبه هذا وهذا ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط بل في دورهم الثلاثة كذلك أعني دار الدنيا ودار البرزق ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب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 yau sha biyu ga watan jumadal ula na'am sha biyu ga watan jumadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan uku miladiya ta dubu biyu da sha biyar a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi an amman ta'ala an dawa'i shafi wanda alimam imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala ya rubuta kuma wannan shi darasin mu na 62 a wannan littafi a jerin gwanin darussanmu mu kuma wannan ne na 238 idan ba ba manta ba mala yana cikin bayani har yanzu akan abin da ya shafi hukuba da Allah ta'ala yake yi ga masu yin laifuffuka sawa'un ɗaiɗaikun mutane ne ko al'umma ba tare da suna tuba zuwa ga Allah suna barin abin da suke na saɓan Allah ba akwai hukuba iri-iri da Allah ta'ala yake jarrabar wannan al'umma da su to cikin bayanin waɗannan uƙubobi wanda ita ce talatin ta uku da malam yake faɗa wanda yake cewa ita ce Allah ta'ala zai juyar da zukata zukatan masu saɓan saban Allah ko zuciyar da take saɓan Allah Allah zai juyar da ita daga lafiyarta zuwa rashin lafiya daga miƙewarta zuwa karkacewa daga jin daɗi zuwa rashin daɗi mala yake cewa وقد اجمع ajma'a الى الله ان القلوب لا تعطى مناها حتى تسيل الى مولاها ولا تسيل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيسير نفس دوائها ولا يتيح لها ذلك إلا بمخالفة هواها فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته فإن استحكم المرض قتل أو كاد ما لأيتي أجمع السائرون إلى الله ما سوء تفيا زواج الله واتو لمي نكركي فالهي مثنى الله سني إجمائي زباد akan وأن القلوب لا تعطى مناها حتى تسل إلى مولاها zuciya ba ta samun biyan bukatarta har sai ta sadu da majibincinta shine Allah ta'ala wato zuciya ba za ta zama ta samu biyan bukatarta ba ta samu abin da take kauna take bukata take hankoran ta samu har sai wannan zuciyar ta zama tana da alaka da Allah ta'ala wanda shi ne majibincin al'amarinta wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salima zuciyar kuma ba za ta zama ta sadu zuwa ga ubangijinta ba ta sadu zuwa ga Allah ta'ala har sai ta kasance zuciya ce ingantacciya lafiyayya sahihatan salimatan sai ta zama ingantacciya ce lafiyayya zuciyar duk da ta kasance lafiyayya ingantacciya wanda ita ce zuciyar da take da kyakkyawar alaka da Allah ta'ala sannan kuma ita ce zuciyar da za ta samu biyan bukatarta Allah ta'ala ya ce yau la yanfa'u malun wala banun illa man Atallaha bi salim ranar da dukiya da ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah ta'ala yana da lafiyayyen zuciya alqalbu salim شيء القلب الذي سلم من آفة الشرك والكفر والفسوق والعصيان والرياء وكل أنواع المعاصي زوج يد تكي لا فيها إتكي زوج يد تكؤتا تزما بتكامدة تشوتر كافر تشيبا كو تشوتر شركا كو تشوتر منافر تشي كو تشوتر بدأ كو تشوتر رياه ko wata cuta ta aikata laifuffuka da saban Allah zuciyar da ta kasance cike take da tauhidi cike take da dogaro ga Allah ta'ala ta cika da miƙa al'amari zuwa ga Allah wali ya'lamu na utul ilma annahu al rabbi'k min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum Allah ya ce domin waɗanda suke da ilimi su san cewa wannan abin da Allah ta'ala ya aiko ka da shi gaskiya ne daga ubangijinsu fa yu'minu bihi da haka su yi imani da shi fa bita lahu qulubuhum zukatansu su miƙa wuya su kaskanta ga wannan abu saboda haka alqalbul shi ne alqalbus salim shine alqalbus salim lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da take miƙa wuya ga Allah ta'ala ita ce zuciyar da take nutsatsiya wacce ta samu nutsuwa da ambatan Allah ta'ala ta samu nutsuwa da sanin Allah da sanin sunayensa da sifofinsa ta samu nutsuwa da san Allah ta'ala da san ambatansa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub wadanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambatan Allah kuma da ambatan Allah zukata suke samun nutsuwa zuciya tana samun nutsuwa da ambatan Allah tana samun nutsuwa da sanin Allah ta'ala da sanin sifofinsa da sansa so wanda yake na koli su ne zukata waɗanda suke raurawa wajen lokacin da suka ji karatun ayoyin Allah ta'ala innama almu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun kadai mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu sukan raurawa saboda haka zuciyarsu za ta raurawa kamar da al'irbadu ibn sariya radiyallahu ta'ala anhu yake cewa fi ma akhrajahu at-tirmidhi wa ghayruhu bi sanadin sahih وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قلنا كأنها موعظة مودع فأوسنا يا رسول الله الحديث yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana wa'azi gamsashen wa'azi wanda yasa idanuwa suka rika zubar da da hawaye zukata kuma suka raurawa saboda haka zuciya wacce take lafiyayya ita ce zuciyar da take kaduwa duk lokacin da ta je an karanta ayoyin Allah duk lokacin da aka tuna mata ranar lahira saboda haka zuciya ba za ta kasance ta samu alaka kai tsaye da Allah ta'ala ba alaƙa mai kyau har sai ta kasance zuciya ce lafiyayya wala kunu sahihatan salimatan hatta yanqaliba da'uha yasiru nafsa dawa'iha ba za ta zama wato lafiyayya ba ba za ta zama ingantacciya lafiyayya ba har sai abin da yake cutarta ya juya ya koma maganinta abinda idan ta daka ta tashi zai kasance ya cutar da ita to sai ta canza shi ta juya shi ya zama magani ta yaya shi ne ce wala ya fi hulaha zalika illa bi mukhalafati hawaha haka ba zai zama ya inganta gare ta ba sai ta saba wa zuciyarta wato sai zuciya ta saba wa abinda take karkata zuwa gare shi alhawa shine ma yamilu ilaihi alqalb ma tamilu ilaihi nafs abinda zuciya take karkata zuwa gare shi abinda zuciya take sha'awa galibi zuciya tana sha'awa tana sha'awar abinci abin sha tira aure da dukkan wani jin daɗi na duniya to ba wannan ne matsalar ba matsalar a yi sha'awar abinda da yake saɓan Allah ne a yi sha'awar a ci ba ta hanyar da Allah ta'ala ya halatta ka ci abinci ba ta nan ko ka samu abin da Allah ta'ala bai halatta maka amfanuwa da shi ba wuce gona da iri da wato sabawa umarnin Allah ko dokokin Allah cikin abin da zuciyarka take nema wannan shi ne ake zargi saboda haka ayoyi da dama suka zo akan zammul hawa wato sabawa zuciya yayin da mutum ya sabawa zuciyarsa to a lokacin ne zuciyarsa za ta samu lafiya idan ta samu lafiya a lokacin ne kuma zai zama alaƙarta da Allah ta yi kyau idan alaƙarta da Allah ta yi kyau to anan ne kuma biyan bukata take samuwa mala ya ce fahawaha ha, san zuciya san zuciyarta eh, shi ne rashin lafiyarta wa shifa'uha mukhalafatuhu wa rakarta shine ta saba ma wannan san zuciya aljannatu ma'wahu kamar yadda wanda ya hana zuciyarsa bin soye-soyenta zai zama aljanna ce makomarsa فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نئيم أهلها نئيم البتة يتيتو كمر يندى وندى يسابع وتنزوج يسع الجنة تيمكو مرسع فكذلك يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة haka nan zuciyarsa a wannan duniya za ta zamo a cikin wata aljanna ta gaggawa wato wata aljanna da za a gaggauto masa ita la yushbihu na'ima ahliha na'imun albatta na'imar da masu da yan wannan aljanna ta duniya suke ciki ba wata ni'ima da za ta yi daidai da ita da za ta yi kama da ita kwata-kwata بل التفاوت بين بل التفاوت الذي بين النئيمين كالتفاوت الذي بين نئيم الدنيا والآخرة zai zama jin daɗin da masu wato 'yan wannan aljannar ta duniya waɗanda suka saba wa san zuciyarsu suka samu aljanna ta duniya dadin da suke ji tazarar da take tsakanin dadin da suke ji da dadin da sauran 'yan duniya suke ji kamar tazarar ni'imar duniya ce da ta lahira وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا wannan abu ne wanda babu wanda zai gaskata shi sai wanda zuciyarsa ta ji wannan ta wannan ta wancan ya ji daɗin duniya kuma ya ji daɗin da ake ji wato yayin da aka bi Allah ta'ala a malam yana ce mana wato duk wanda ya saɓa wa san zuciyarsa ya so da Allah yake so da manzonsa. ko da kuwa zuciyarsa ba wannan take so ba to wannan zai samu aljanna a nan duniya kamar yadda Allah yake zai ba shi aljanna a lahira amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah yake lalle wanda yaji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijin sa ranar gobe kiyama kuma ya hana zuciyarsa abinda take so Allah yake fa innal jannata hiya al-ma'wa to wani aljanna ce makomarsa to yadda Allah ya yi masa alkawarin a lahira zai sa shi aljanna to na ba nan abin zai tsaya ba a duniya ma Allah zai sa shi aljanna wato sakamakonsa zai fara tun daga nan Allah zai sa shi a wata ni'ima da ba kowa ya san ni'imar da yake ciki ba sai shi da yake cikin wannan ni'ima zai ba shi rayuwa kyakkyawar rayuwa daddadar rayuwa rayuwar da ba kowa yake iya samun ta ba sai wanda yake da matsayin irin nashi Allah ta'ala ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ta'ala ya ce waɗanda wanda duk yayi wanda duk ya aikata kyakkyawan aiki namiji ne ko mace alhalin yana mumini Allah ce falanuhyiyannahu hayatan tayyibah lalle tabbaci haƙiƙa za mu raya shi a duniya rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau sannan kuma a lahira za mu saka masa da mafi kyan abin da ya kasance yana aikatawa wato za mu ba shi aljanna wacce ta kere dukkan wani aiki da ya yi a duniya da kirki lillazi na ahsanul husna wa ziyada wanda duk suka kyautata Allah ta'ala zai ba su kyakkyawan zai ba su kyakkyawar sai ba su kyakkyawan sakamako a lahira har ma da ƙari to ubangiji ta'ala ya yi alkawarin wanda ya aiki na ƙwarai a nan duniya to ubangiji ta'ala zai ba shi kyakkyawar rayuwa a duniya haka akasin wanda ya bi son zuciyarsa ya bijire wa Allah ta'ala da manzansa ya aikata abin da zuciyarsa take so take masa shifta take masa imla'i wannan yana tare da rayuwa ta kunci Allah ta'ala ya alkawarin zai raya shi rayuwa ta kunci wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ubangiji ta'ala ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya bijirewa wahayin da na yi wa annabawa wahayin da Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi shine ma'anar zikiri anan Allah ce fa inna lahu ma'ishatan banka to wanda yana da rayuwa ta kunci yana da rayuwa a duniya rayuwa ta kunci ta wahala zuciyarsa za ta zama a kuntace saɓanin wanda ya bi Allah ta'ala ubangiji ta'ala zai yalwata kirjinsa ya kuma sa masa haske ya zama yana tafiya a cikin haske أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله تعالى يتدشن wanda Allah ya yalwata kirjinsa da musulunci kuma ya kasance yana tafiya a cikin haske daga ubangijinsa zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba wanda zuciyarsa a bushe take Allah ce bani ya tabbata ga waɗanda ga zukatan da suke ƙeƙasassu zukatan da suke busassu aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha Allah ce yanzu wanda yake matacce wato wanda ya saki hanyar Allah ya saki hanyar annabawa da manzanni ya rubi san zuciyarsa zai zama wato huwa aw man kana maitan fa ahyaynahu muka raya shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi cikin mutane zai zama kamar wanda yake cikin duffai duffan da ba zai fita daga cikinsu ba ba za su taɓa zama ɗaya ba saboda haka wanda duk ya bi san zuciyarsa Allah ta'ala zai canza masa rayuwa a nan a duniya tun daga duniya al'amarinsa su zama a tarwatsi, a lalace ko da a zahiri kana ga kamar yana jin daɗi amma shi ya san irin azabar da yake ciki ولا تطع na أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah ce kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatanmu ya zama na ya gafala baya tuna Allah baya tuna umarnin Allah baya tuna sakon Allah baya tuna dokokin Allah yana yin abin da kawai ransa yake so yana biya ta san zuciyarsa Allah ta'ala ce to kada kai masa biyayya Wala ولا تطع من أكفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه يبسن زوجيسا وكان أمره فرطة الأمر سيتبت أورواتي أترواتي babu tsari rayuwarsa gaba daya saboda haka anan mala yake cewa to yadda Allah ta'ala zai yi wa mutumin da ya kyautata wato ya saba wa san zuciyarsa zai masa sakamako da aljanna a lahira to anan duniya ma zai saka masa da aljanna Ya ce ita wannan aljanna da zai samu ta duniya la yushbihu na'ima aliha na'imun albatta babu wata ni'ima da wani zai ji da za ta yi daidai da ni'imar da waɗannan da suke cikin ita wannan aljanna ta duniya suke ciki zai na'imai بل التفاوت الذي بين النئيمين كالتفاوت duniya بين الدنيا والآخرة bambanci tazara da take tsakanin ni'imomin guda biyu. kamar tazarar da take tsakanin ni'imar duniya da ta lahira wa ce wa hadha amrun la yusaddiqu bihi illa man bashara qalbuhu haza wa haza. mutumin da ya dandani waccan rayuwa ta duniya ba tare da ya bi Allah ba da sannan kuma ya zo ya rayuwar yi wa Allah biyayya da ɗa'a ga Allah ta'ala to wannan shine zai iya maka bayani ya gaskata e lalle wanda yake cikin rayuwar ɗa'a ga Allah ta'ala wannan shi yake cikin ni'ima ni'imar da babu wanda zai samu kamar ta sai wanda yake cikin wacce yake da yanayi irin nasa mala yake wala tahtab anna qawluhu ta'ala inna al-abrara fi na'im wa inna al la fi jahim maqsurun ala na'im al-akhirah wa jahimha faqat kada kai tsammani idan kana karanta fadar Allah ta'ala inda yake cewa lalle waɗanda suke suke masu biyayya masu da'a ga Allah ta'ala al'abrar su ne waɗanda suke biyayya ga Allah ta'ala ta hanyar bin sa da yi masa da'a da yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a lafi na'im Allah ce lalle waɗannan suna cikin ni'ima cewa innal fujjara lafi jahim kuma lalle waɗanda suke fajirai suna cikin jahim wuta ta jahannama mala yace to kada kai tsammanin wannan ya takaita ne akan ni'imar lahira da jahannama ta lahira ba iya nan abin ya tsaya ba bal fi durihim thalatha hum kazalika haka suke a cikin gidajen su guda uku gidaje guda uku da kowane dan adam yana da su gidan duniya da kuma darul barzakh shine zaman kabari gidan kabari sannan kuma darul qarar gida na tabbata shine aljanna ko kuma wuta mala ce to wannan ni'ima za ta same su ne a gidajensu guda uku ko kuma ita azabar za ta kasance ga fajirai a cikin gidajensu guda uku shi ne darar duniya wa darar barzakh wa darar qarar gidajensu guda uku nan duniya gidan duniya da gidan barzahu shine gidan wato cikin kabari zaman kabari sannan kuma darar qarar shine matabbata aljanna ko kuma akasinta fa haula'i fi na'imin wa haula'i fi jahim waɗannan suna cikin ni'ima ni'ima a nan duniya suna cikin ni'ima yayin da suka shiga aka kai su kabarin su haka nan suna cikin ni'ima yayin da Allah ta'ala ya tashi alkiyama kamar yadda waɗancan alfujjar suna cikin jahim suna cikin azaba a nan rayuwarsu ta duniya a cikin azaba suke haka nan a rayuwarsu ta kabari a cikin azaba suke haka nan lokacin da Allah zai tashi alkiyama zai zama makomansu ita ce jahim wutar jahannama Allah ka kiyashe mu wannan ni'ima haka Allah ta'ala yake bada ita yace to kada ka zaci wato wannan ni'ima da ake magana ni'ima ce da za ta takaita kawai a lahira anan kuma a ji ba daɗi a'a za a ji ni'imar tun daga nan wanda ya samu wannan ni'ima shi zai baka labari ce na'imu illa na'imul qalb Wahalin azabu illa azabul qalb akwai ni'imar da ta kai ni'imar zuciya ni'imar da za ta shafi zuciyarka ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali da ɗebe kewa ga ubangijinka akwai ni'imar da ta kai wannan babu wahalal azabu illa azabul qalb akwai wata azaba da ta kai azabar azabar zuciya zuciya ta azabtu tun a duniya ta azabtu da kunci ta azabtu da damuwa ta azabtu da bakin ciki babu azabar da ta kai wannan samu azabar bakin ciki a nan duniya tana ta fafutuka akan wani abu na duniya wannan abin ko ya samu ko bai samu ba idan ya samu bayan wahalar da za ta sha da fafutuka da tashin hankali wajen samar kanta abin sannan kuma ta shiga damuwa kada wannan abin ya zo ya kubuce wannan abin ya ci gaba da wanzuwa shi kansa wata damuwa ce daban sannan in aka yi rashin sa'a abin ya kubuce kuma ga damuwar san abin ga kuma damuwar ya kubuce sannan ga wata damuwa can wacce tafi wannan ita ce damuwar an yi asarar lahira kuma Saura ka babu damuwar da ta kai wannan saɓanin wanda ya rike Allah ta'ala ya na yana son Allah ta'ala sama da yadda yake son duniya sama yadda yake son komai na duniya yana al'unsu bi zikiri rabbihi wa shauku ila liqa'ihi yana tsebakewa duk lokacin da ya ambaci Allah lokacin da ya karanta alkur'ani duk lokacin da yake masallaci yana sallah ko yana sauraron karatu yana samun tsebakewa da wannan sannan kuma yana shauƙin samun haɗuwa da ubangijinsa kyakkyawar haɗuwa da Allah ta'ala babu shakka wannan shi yake cikin ni'ima gagaruma wa ayyu azabin ashadd min al-khawf wal-hammi wal-huzni wa dhiqi sadr وإيراده عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب وكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل فإذا حصل أذب به حال وصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنقيس والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات فإذا سلبه اشتد عليه عذابه فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار وأما في البرزق فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو أوده وعلم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده وعلم الحجاب عن الله وعلم الحسرة التي تقطع الأكبات فالهم والغم والحزن تعمل في نفوسهم نذير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فأين هذا من نئيم من يركس قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمانينة بذكره حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فيا من باع حظه القالية بأبقس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يده أكد التبايع وضمن الثمن أن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد بيتها بغاية الهوان كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا, فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه ومن يهد الله فما له, فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ما لا يتي وأي, أش وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقفائه عن الله بكل واد منه شعبه قال ايتي واي عذاب اشد من الخوف وتعذابا azaba ce mafi tsanani kamar bawa ya kusance a cikin tsoro ya rayu a cikin tsoro walhammi da damuwa walhuzni da bakin ciki wa bisu sadri da kuncin kirji wa iradihi anillahi wa darin akhira da wato karkace wata ko bijirewa ta barin Allah ta'ala da rigiran lahira wa ta'alluqihi bi ghairillah da rataya wato zuciyarsa ga wani Allah wa inqita'ihi anillah da yankewarsa ga barin Allah ta'ala bi kulli wadin minhu shu'ba ya zama ya daddatsa kansa ya karkasu ya warwatsu kowane kowane kwararo akwai wani yankinsa a ciki wa kullu shay'in ta'allaqa bihi wa ahabbahu min dunillahi fa ya yasumuhu su'al azab kuma kowane irin abu da zai rataye zuciyarsa da shi ya so shi ba Allah ba to wannan yana ɗanɗana masa wata mummunar azaba ne wato anan mala yana gaya mana irin azabar mutumin da ya bar Allah ta'ala ya rataye zuciyarsa ga wani Allah ya so wani Allah fiye da yadda yake son Allah to wannan babu shakka mala yace yana cikin wata azaba da babu azabar da ta kaita azaba ta fargaba da tsoro da bakin ciki azaba ta kuncin kirji azaba ta bijirewa Allah da gidan lahira azaba ta ya kasance zuciyarsa tara ta yi ga wani Allah ya wato bai da tunaninsa da fatansa da ƙaunarsa gaba ɗaya ga wani Allah wanqita'ihi anillah ya yanke alakarta da zumuncinsa tsakaninsa da Allah kulli wadin min hushoba ya karkasu ya karkasa zuciyarsa ya karkasa tunaninsa yau yana son dukiya gobe yana son mukami jibi yana son matsayi haka kullum wani abu daban zuciyarsa take riya masa wani abu daban yake hankoren ya samu saboda haka kullum cikin tunani yake gashi a can gashi a can gashi a can ya daddatsa zuciyarsa ta rarrabu ko ina da ina ya ce to duk wani abin da mutum zai rataye zuciyarsa da shi ba Allah ba ya so shi ba sama da yadda yake son Allah to babu shakka wannan abin zai azabtar da shi ne ba zai samu jin daɗi da wannan abin ba kuma duk wanda ya gwada irin wannan rayuwa zai baka labari wanda duk zuciyarsa ta ta'allaka da wani abu na duniya ya manta Allah ta'ala ya fitar da Allah ta'ala daga cikin lissafinsa ya zama na wannan abin shine abin tunaninsa to za ka same shi kullum ba a cikin nutsuwa yake ba ba a cikin hayyacinsa yake ba rayuwarsa ba daidai take tafiya ba ko ya gaya maka ko kai ya gaya maka ko ka gane ko ka gane haka al'amarin yake shi ya san irin wannan rayuwa yake to babu azabar da ta kai wannan fa kullu man ahabba shay'an ghayra Allah uzziba bihi thalatha marrat fi hadhihi ad-dar mala yake dukkan wani wanda zai so wani abu ba Allah ba zai so wani abu ba Allah ta'ala ba to za a azabtar da wannan mutum da wannan abu sau uku a wannan duniya saboda dukkan soyayya al'asulul muhabba shine muhabbatullah shine tushen soyayya ka so Allah ta'ala saboda ka duk wani abin da zai biyo baya wanda zaka so shi to ya zama yana da alaƙa da waccan soyayya ta farko ya zama da rishi ne na waccan soyayyar ta farko ita waccan soyayyar ta farko san Allah ta'ala shine wato saiwar shine tushen kowane so da zai biyo baya ya zama da rishi ne na wannan sa saboda ka kaso dukkan abin da ke mahabbullahi ne subhanahu wata'ala abin da Allah ce yana so annabawansa manzanninsa littattafan da ya saukar mala'iku bayan Allah na kwarai ayyuka masu kyau ayyuka na da'a garuruwan da Allah ta'ala ya fifita su so makka kaso madina kaso kudus kaso dukkan wani abin da Allah ta'ala ya nuna soyayya shiga abin sadda kake yi ma waɗannan abubuwa duka ya samo tushe ne da asali daga san Allah ta'ala da kake saboda ka san Allah ta'ala ne asali sai kuma sauran soyayya duk su biyo baya kamar yadda ya zo a cikin hadisin a cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an fi sahihaini talatin man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يؤدى في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي أبو بوا uku وأن duk suka كسن جيت التلدشي to wannan ya samu hala'a wato ya samu ɗanɗano ko zaƙi ko garɗi na imani da zama da Allah da manzonsa su suka fi soyuwa gare shi sama da komai wannan shine tushi na farko sai wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wannan reshe ne sannan wa an yakraha an yuqzafa fi an yauda fil kufri wannan kuma ka ki abin da yake kishiyantar san Allah duk abin da yake kishiyanci abin da Allah yake so ya zama kishiyar abin da Allah yake so shine saban Allah shine kafirci shirka munafici bid'a duk wani abin da Allah yake kinsa to ka shi domin ka samu tamamul mahabbati lillah saboda haka wannan shine asali to duk wani abin da za ka so ka bar Allah ta'ala ubangiji ta'ala zai iya azabta mutum a dalilin wannan abu sau uku kamar yadda mala yake faɗa mala yake fa huwa yu'azzabu bihi qabla husulihi lahu hatta yahsula za a azabta shi da wannan abun za a azabta shi da wannan abin qabla husulihi lahu kafin ya samu abin kafin ya samu abin zai sha azaba zai sha wahala zai yi ta faɗi tashi yanzu ka tambayi tarihin wasu masu kuɗin ka ji kafin sama masu kuɗi irin wahalar da suka sha irin faɗi tashi da suka sha ka tambayi masu mulki kafin mulki ya zo hannun shi irin wahala da abubuwan da ya gani na tashin hankali wani ma sai da ya kusa ya rasa rayuwarsa ba akan haka saboda haka kafin ya samu abun sai ya sha azabar gaske sai ya sha wahalar gaske fa idza hasala uzziba bihi hala husulihi bil khawf min salbihi wa fawatihi idan kuma ya samu abun to kuma zai shiga tsoro tsoron ranar da abin zai kubuce masa idan dukiya ce zai shiga fargaban ranar da dukiyar za ta ragu ko ya zama baya da ita sai ya shiga kuma tsoron talauci saboda haka kullum hankalinsa a tashe ke yana tunanin kada wannan abin da ya samu ya zo ya kare saboda haka nan ma wata azabar ce sabuwa uzziba bihi hala husulihi bil khawfi min salbihi wa fawatihi sannan wa tamghisi wa tankidi alaihi sannan zai zama ya rayu cikin damuwa da kunci ka ga ga ga ga abin amma daɗin da yake ji da shi mai kai ya kawo ba ga shi ne yana cikinsa amma kuma daɗin ya zama ba daɗi wanda yake ya samu kamala yadda ya kamata ba wa anwa'ul mu'aradat zai zama yana jin tsoron da dukkan wani abin da zai zama ya ci karo da wannan bukatar tashi fa idza suliba fa idza sulibahu ishtadda azabuhu alayhi to kuma duk lokacin da aka ya rasa wannan abun Allah ya raba shi da abin to kuma azabarsa anan sai ta ƙara tsananta saboda haka kafin ya samu yana cikin azaba bayan ya samu yana cikin azaba ta tsoro da fargaba da rashin jin daɗi sannan ran da ya rasa shi ma wata kuma azabar ce sabuwa mafi tsanani daga ta farko fa hadhihi thalathatu anwa'in min al'azabi fi hadhihi ad-dar to kaga nau'i uku na azaba da zai gamu da su a wannan duniya akan abin da ya allaka zuciyarsa da san shi ba Allah ta'ala ba wa amma fil barzakh to amma a barzakhu kuma wato lokacin da Allah ta'ala ya aiko mala'ika ya karbi ransa ya koma ga Allah kafin a tashi kiyama wannan rayuwar ta tsakankanin rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwarsa ta lahira ita ce hayatul barzakh fa azabun yuqarinuhu alamul firaq allazi la yarju audahu to yana cikin azaba wacce take haɗe da ainihin radadi da jin zafin rabuwar abinda ba zai dawo abinda baya tunanin zai dawo ya rabu da abinda ba zai taba dawo masa ba ya mutu abinda duk ya tara ya zama na magada saboda haka yanzu ba nashi bane don abin da yake sakaba da shi in mulki ne yanzu ya koma hannun wasu matsayi ne an babu wani saboda haka wannan alamul firaq din ya rabu da abin da baya tunanin dawowarsa wa alamu fawati ma fatahu min an-na'im al-azim bi ishtigharihi sannan kuma ga radadi da zafi da ciwo da zai rika ji na ni'imar da ya rasa babban ni'imar da ya sa rasa ta lahira saboda ya shagalta ya shagalar da kansa da abin da yake kishiyar wannan ni'ima saboda haka yanzu ne zai kuma shigo yana da dama da ya sani da ya sani lokacin da da na sani ba za ta yi masa amfani ba zai zo ga nadama ga bakin cikin abin da ya rasa ga kuma bakin cikin ya bata lokacinsa wajen neman abin da ya raba shi da lahirarsa wa alamul hijabi alillah sannan kuma ga cin jin zafin shamaki da Allah ta'ala zai sa tsakaninsa da shi yanzu ba shi da wani wato wata dama da zai kuma roƙi Allah ta'ala a yafe mishi sanda ya kamata ya addu'a ya roƙi Allah ya yafe masa ya gafarta masa ya gyara halinsa wannan dama da Allah ta'ala ya ara masa ya bashi ya yi wasa da ita ta kubuce yanzu shi kenan ya zama da tsakaninsa da Allah akwai hijabi babu babu kuma wani abin da zai kara nema kuma a gurin Allah wa alamul hasrati allati tanqata wa alamul da kuma nadama wato zafin nadama wacce take yayyaga wato take yayyaga hanta da take yagalgala hanta wato nadama wacce take mai tsanani wacce take mai halakarwa yayin da zai zo lahira ya ga ana ta raban aljanna ana ta raban ni'ima shi kuma ga abin da ya zo da shi mara kyau ne yana ga waɗanda za a yi dasu su zuwa gidan abin nan zuwa azaba tare da shi nan kuma nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba falhamu wal ghamu wal hasratu wal huznu ta'malu fi nufusihim nazira ma ta'malu al hawam wad didanu fi abdanihim haka da bakin ciki da damuwa da nadama suna ainihin ya galgala zukatansu suna ya galgala zukatansu kamar yadda tsutsa da ƙwari suka rika cin gangar jikinsu lokacin da suke suke kwance a kabari wato ga tsutsa da ƙwarin da za su cinye jikinsu sannan kuma cikin damuwa da bakin ciki da nadama wacce ba za ta yanke ba za su rayu bal hafin fi nufusi da'imun Mustamirun. hatta ya ruddaha Allahu ila haka hakanan zukatansu za su ci gaba cikin damuwa wato da tashin hankali wannan damuwa da tashin hankali su yi ta ya galgala zukatansu ba ƙaƙƙautawa har lokacin da Allah ta'ala zai dawo da rayukansu zuwa jikunansu fahina izin tattalin azabu ila nau'in huwa adha wa amar daga lokacin kuma azabar ta tashi daga azabar da take mafi sauƙi ce idan an kwatanta ta kuma da azabar da take su. wacce ita tafi zama bala'i ita tafi ɗaci domin daga wannan azaba ta barzakhu kuma abinda zai biyo bayan ta kuma sai ya fi ciwo sai ya fi zafi sai ya fi tashin hankali malam yace fa aina hadha min na'imi man yarqusu qalbuhu taraban wa farahan wa unsan bi rabbih wa istiyatan ilayhi wa irtiyahan bi hubbihi wa tuma'ninatan bi dhikrihi hatta yaqula ba'dhum fi hali nad'ihi wa taraba yace to ina zaka kwatanta wannan jin daɗin ko wannan rayuwar ta azaba ta wahala ta bakin ciki ta takuruwa da damuwa da kuncin zuciya ya za ka haɗa ta da ni'imar wanda zuciyarsa take rawa don farin ciki da jin daɗi wa unsan bi rabbihi da ɗebakewa da ubangijinsa washtiyakan ilaihi da yin wato abin bege zuwa ga Allah ta'ala wartiyahan bi hubbihi da samun hutu da san Allah ta'ala wa na bi zikiri da nutsuwa da ambatansa hatta ya kula ba'dhum fi hali naz'ihi har ka ji ɗaya daga cikinsu lokacin da ake karɓar ransa yana watsa raba yana wayo daɗi wato zai mutu amma yana yana kiran daɗi kamar yadda ya zo bilal sa'ad lokacin da ya zo rasuwa matarsa ta je na gadan nalqal ahibba muhammadan wa hizba gadan a ahibba muhammadan wa hizba gobe goben nan za mu haɗu da masoya muhammadu da tawagarsa ta ji shi yana faɗar haka sai take cewa wa waila na shiga uku sai ta ce shi kuma ya ce wa faraha ce wayo daɗi to ya za ka haɗa wannan da wancan wanda rayuwarsa ta cika da tashin hankali da tararrabi da zullubi sannan an zo mutuwa kuma ya ga abin da baya tsammani ya ga mala'iku suna akhrijo anfusakum al yau mutum zaune a zaɓar ku fito mana da layukanku ana fusgo ransa da ƙarfi wanda ya zai ce yau daɗi ai ba zai yiwu ba ya ce to ya za ka haɗa wannan rayuwarsa da yadda ya rayu da kuma wani imar da wannan wato yake ji wa yaqulu al-akhar wani ma daga cikin irin waɗannan da Allah ta'ala ya masu dacewa a duniya yana cewa in kana ahlul jannati fi misli hazi hilhal, hal innahum fi 'ayshin tayyib yace in dai har ayin aljanna irin wannan jin daɗin suke ciki irin wannan yanayin suke ciki to lalle suna cikin rayuwa mai daɗi wato saboda yadda ya ji zuciyarsa wasai babu wani takuruwa babu wata damuwa babu wani haraj Allah ya yalwata kirjinsa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Allah ya wata kirjinsa babu babu takuruwa babu wata damuwa a ransa ya ji shi kullum cikin walwala da ƙara samun asfikatu billah amincin da ke tsakaninsa da Allah yana ta ƙara ƙarfi kullum shi to kai wannan rayuwa da muke da cikinta in dai haka 'yan aljanna za su rayu a aljanna to gaskiya suna cikin suna cikin ni'ima ba karama ba suna cikin rayuwa mai daɗi ibn jauzi ya ya nakalto wannan a cikin safwatu eh, safwatu abin sifatu safwa daga abi sulaiman al-maghribi yana faɗa wanda ibn qayyim ya ambaci wannan a cikin gurare da yawa a littafansa waɗannan maganganun da zai kawo ya faɗi su al-wabil sayyib igasatul lahfan madarijus salikin miftahu daris sa'ada rawdatul muhibbin duk kusan waɗannan maganganu da zamu karanto ya kawo su a cikin waɗannan littafai nashi wa yaqulu al-akhar masakin ahli matakin ahli ad-dunya kharaju minha وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها wani kuma daga cikin bayan Allah yake cewa masaki ahalin duniya ɗan duniya ɗan duniya abin tausayi abin tausayi sun bar duniya ba su ɗanɗani jin daɗinta ba sun gama rayuwar duniya amma ba su ji ta ba wa ma za ku a tsaye ba mafi ha ba su ɗanɗani mafi daɗin abin da yake ta ba ga su dai a rayuwarsu an ga babu abin da ba su tara ba na duniya babu gidan da ba su zauna ba babu abin hawan da basu hau ba babu wani abin ciye-ciye da kwalama da basu ci ba amma basu ji daɗin ta ba saboda abin da suka rasa na al'unsu billah wa mahabbatullah wa ma'rifatullah abinda za su samu ta hanyar sanin Allah da bin Allah da kaskantar da kai ga Allah ta'ala ni'ima ce da babu ni'imar da ta kai ta gashi sun bar duniya ba su tsantsani wannan ni'imar ba ibnu asakir da abu nu'aym sun fitar da wannan magana daga malik ibnu dinar wani daga cikin masu ibada cikin tabi'ai yake faɗar wannan magana masakin ahlud duniya kharaju minha wa ma zaqu laziz al'aish fiha wa ma zaqu atyaba ma fiha wa yaqulu al-akhar wani kuma yana cewa law alima al-muluku wa abna'u al-muluki ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bis-siyuf law alima muluku wannan magana Ibrahim ibn Adham ce kamar da yake cikin al na Abi Nu'aym hilyatul da kuma tarihu Dimashq na Ibn Asakir yake cewa law muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi da a ce masu milki masu sarauta da 'ya'yansu sun san daɗin da muke ciki la jaladuna alaihi bisiyu da sun yi rigima da mu akan su kwace ta kubbansu wato da sun yi amfani da karfi wajen su raba mu da daɗin da muke ji yaya za a yi mu ba sarakuna ba mu ba masu mulki ba kuma mu ji daɗi sama da nasu to da an yi rigima da an yi kwace to amma ba su sani ba saboda haka muna cikin jin daɗi muna morewa sama da yadda suke morewa amma ba su sani ba da a ce za su sani to da mun yi rigima da su da ƙarfin tsiya za a turo waɗanda za su kwace a kai musu wa yaqulu al-akhar wani kuma yana cewa ibn al-qayyim a cikin littafin sa al sayyib da madarij salikin ya jingina wannan magana ita kuma zuwa ga ibn Taimiyya. malamin sa yace yaji ibn Taimiyya yana faɗar wannan magana ci inna fi duniya, jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata a duniya akwai wata aljanna a nan duniya akwai aljanna duk wanda bai samu shigarta ba to ba zai samu shigarta lahira wanda bai samu shigar aljanna duniya ba zai samu shiga aljanna lahira ba Allah ta'ala ce lillazi na ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa la darul akhirati khairun wa la ni'ma darul muttaqin kaga lillazi na ahsanu fi hadhihi dunya hasana wannan hasana din ita ce aljanna duniya sannan ranar lahira kuma a sai samu wani alkhairi shine na aljanna to shine ibnu taymiya ce wannan aljanna ta imani aljanna san Allah da manzansa da sanin Allah da sanin sifofinsa da haƙoƙinsa da biyayya gare shi da biyayya ga annabinsa da kaucewa hanyar iblis da shaidanu wannan aljanna ce da ɗan adam in bai samu shigarta a duniya ba to ba shi ba ta lahira kuma shine mala yace fa ya man ba a al-ghali bi akh saman ya kai can wanda ya sayar da rabansa mai tsada ya karɓi kuɗin da bai taka kara ya karya ba rabansa mai tsada shine abinda zai samu na yarda Allah abinda zai samu na ni'imar duniya da lahira yayi wasarere ya watsar ya bugar da wannan ya karɓi wani jin daɗi wani dukiya wa ke ba kai ta abin ta kai ta komo ba wa gobe na kullal gabni fi hadha al aqd aka daki hancinsa aka cuce shi kowace irin cuta yayi asara ba karama asara ba wa huwa yara annahu qad qubid gashi da yana ganin an cuce shi idza lam yakul lahu khibratun bi qimati as-sila fasal al muqawwimin ce idan baka san farashin waɗannan wannan hajar ba waɗannan kayayyakin sayarwar kadarar idan baka san farashinta ba so ka san bai waɗanda suka sani mana su gaya maka farashinta kada ka yi wasa ka yi riri da ita ka yi mata rikon sakanar kashi ka sayar da ita da ɗan kuɗi bai samanin ba da ɗan kuɗin da bai taka kara karya ba fa ya adaba min miza'atin ma'ak abin mamaki ga kada kadara mai tsada Allahu mushtariha Allah ce zai saya wa samanuha jannatul ma'wa kuma kudin da zai biya ka da shi shine aljanna ta aljannar makoma والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع kuma dan wanda yake dan aike jakada wanda shine tsakaninku da Allah wajen zartar da wannan ciniki wa zamina thamana 'ala mushtari kuma ya lamince maka cewa za a biya ka kudinka shine annabi sallallahu alaihi wa sallam shine jakadan da ya zama tsakaninka da Allah wajen kulla wannan ciniki wa qad bi'taha bi ghayati hawani amma ka zo ka sayar da ita da wato wulakanci wanda ya kai matuka da abu wulakantacce wanda ya kai matuka ga wulakancewa ga wulakanta ka yadda ka sayar da wannan kadara da Allah ta'ala ce zai saya daga wajenka ce idza kana hadha fi'l 'abd bi nafsihi faman zalahu min ba'd zalika yukrimu idan wannan mutum zai yi wa kansa haka to kuma waye zai gira waye zai gira shi waye zai masa wani abin karamci kai da kanka ka ka wulakanta kanka wanda ya yadda ya wulakanta kanshi kuma zai jira wani ya girmama shi Allah ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wanda duk Allah ta'ala ya wulaƙantar da shi to babu kuma mai girmama shi ba wanda mai bashi girma inna Allah ya fa'alu ma ya sha lalle Allah ta'ala yana yin abin da ya ga dama saboda haka wannan hukuma ce azaba ce da za ta samu duk wanda ya saki hanyar Allah ya biye wa san zuciyarsa Allah ta'ala ya raba shi da abin da yake ni'ima ta duniya da jin daɗin da jin duniya ya raba su da jin daɗi na lahira Allah ta'ala ka kiyashe mu Allah ta'ala ka ba mu zuciya wacce take mai tsoro mai tsoronka ka ba mu ilimi mai amfani Allah ta'ala ka yafe mana kurakuran mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh